ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin sha uku ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu wace ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana akan aya ta casa'in wato wacce malam ya karanto muka fara tafsirin ta amma sai lokaci ya riske mu to yau insha Allah za mu komo kanta sannan mu ci gaba ya ayyuhallazina amanu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani, inna marhamru kawai giya, wal mai siru da kuma caca. Wato mun yi bayani mai tsawo akan giya, kaɗan daga cikin abin da muka ce muka ce duk mutumin da ya sha giya ya mutu bai tuba ba, kamar yadda ya zo a cikin sahih hadisin Abdullahi ibn Umar to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai sha yadda shi giyan lahira ba Walmaisiru haka kuma caca Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma sun ce al maisir bi ma'ana al caca cacan nan kuma yanzu an kawo mana ita salo daban-daban daban kuma cikin komai caca na iya shiga misali kaga kamar network da kake amfani da shi a yau caca na iya shiga cikinsa don sau da yawa kana iya samun barayi daga cikin ɓarayin 'yan network ɗin nan misali sai a ce ka ba da goma a baka ashirin wannan caca ce caca na iya shiga cikin ƙwallo kamar yadda muke gani wannan ya kawo wancan ya kawo a ce za a sai wani abu a sa zakara wanda ya ci shi za a ruɓanya masa kaza wannan caca ne sannan irin abin da mutane ke siya a yau da sunan shiyas caca ce saboda babu abin da ya gama Amerika da Najeriya babu abin da ya gama Amerika da Burtaniya amma sai ka samu ka ga idan stock in ya raurawa daga wurin su can sai ya yi affecting na nan domin an taba samu akwai wani satin da aka zo aka yi losing 3 trillion dollars wanda aka rasa a cikin sati saboda stock in ya raurawa sai ya zama da cewa za ka ga wani akwai wanda ya sai kayan miliyan biyar amma sai waye gari ba su kai dubu arba'in ba shi sai bai sani ba yanzu misali to ya je dan rakici abin da ya rage ne ya samu ya tsira ko ko a'a ya zaman dako ya tsaya ya ga ko abin zai ɗaukaka wannan caci ce kuma in kana so ka tabbatar da haka duk kasuwancin da ya tattara wasu fofi kamar yadda malamai ke bayani idan aka samu jahala a cikin kasuwanci nau'i na jahilcin yadda abu ke tafiya ko kuma ya zamana a cikin kasuwanci akwai shubuha misali ko kuma ya zamana akwai aklu amwalin nasi bi ghairi tibin nafs akwai nau'i na cin dukiyar mutane ba tare da daɗin rai ba to wannan kasuwanci haramun ne a musulunci sai ka duba ka ga shiyas ɗin nan da kake siya a yau misali akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan sifofi ko ko babu idan za mu ce in ba mu ce ya tattara ba to ba za a rasa ɗaya daga cikin waɗannan sifofi ba wannan shari'a ne na yahudawa sai suka canza mana sunan interest sai suna amfani da wani language wai dividends domin dai a ɓadda mu don an ce interest an san musulmin kirki mai bin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yadda sa kan shi nan ba sai aka kawo wani language wai dividends don mutumin da yake ta'amuli da wannan yana ta'amuli ne da caca sannan ya tabbata a cikin hadisi mawqufi daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man la'iba bil nardashis faqad asa wa rasula don mutumin da ya wasa da wato nardashis din nan wani wasa ne wanda malamai suka ce rumawa suke amfani da shi wasu kuma suka ce wasa ne mai kama da wasa da 'ya'yan lido duk wanda ya irin wannan wasa ya saba ma Allah subhanahu wataala sannan an tambayi abu muhammad bin abin al-qasim yake cewa da wani hadisi bi sanadin munqati yake cewa kullu ma alha an dhikrillah duk abin da ya shagaltar da mutum daga ambaton Allah subhanahu wataala fa huwa maisir wannan cacen to sai ka duba kaga a cikin mummunan mutum nawa ne ya damu da rayuwarsa ya damu da lokacinsa ka je ka duba wani littafi qimatu zamani inda ulama wato kimar zamani ko lokaci a wurin malamai Khalil bin Ahmad al-Farahidi rahmatullahi alai mutumin da ya assaso ilimin arudi wanda ya zo ya yi wa ainihin rubutun nan la larabci kwaskwarima da gyare-gyare ya kasance na cewa asqalu sa'ati indi sa'atun akulu fiha mafi girman lokaci a wurina shine lokacin da zan zauna in ci abinci a cikin wannan lokaci to in ka kasa rayuwarka misali cikin awa 24 sai ka ga cewa duk abin da ka bauci Allah cikinsa da wahala in ya kai awa ɗaya amma awa 23 sun tafi ne ga banza to don haka Muhammad ibn al-Qasim yake cewa rahmatullahi alaihi, duk da dai cikin sanadin hadisin akwai maganganu kullu ma alha an dhikrillah duk abin da zai shagaltar da kai daga ambaton Allah wannan caca ne saboda kai kana raguwa sannan kuma tambayoyin da za a yi maka suna karuwa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi lan tazula qadamu abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba kafafuna da naka ba za su bushe ba gaban Allah subhanahu wata'ala ran alqiyama ni sai an tambaye ni kai ma sai an tambaye ka an umrihi Fima ma afna rayuwarka yaya ka karar da ita wa an shababihi fima abla uruciyarka samartakanka budurcinki sai an tambaye ka ya ka tafi da shi saboda a lokacin da kake da karfi kana ganin kai do and undo ne zaka iya yi kuma ba wanda zai ce da kai kaza za a tambaye ka ilimin da ka nemo sai ka yi bayanin mai kai da shi to mai kuɗi ne za a ma tambayoyi guda biyu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa dukiyarka za a tambaye ka kai kaɗai ne za a ma tambaya guda biyu kai mai kuɗi dukiyar nan daga ina ka samo ta sannan kuma a cikin mai ka tafi da ita amma sai aka waye gari a cikin musulmi a yau za ka ga wani wai a cikin cacan nan wai yake rayuwa a ciki zai sha a ciki zai ci a ciki zai yi sutura a ciki zai ciyar da iyalansa wai har ma a zo ana yi masa barka wai ya ci cacar duniya ma'ana shi ne mutumin da ya ci caca ɗan caca na farko a duniya shi ne wanda ya ci wai aje ana masa barka wannan lalacewa ne wal ansabu malamai suka ce ansab jam'u nasab wato abubuwa asalinsa nasaba ya kafa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an yake cewa wasu gumaka ne waɗanda yake an kafe ana zuwa a yanka domin neman kusanci da waɗannan gumaka shi yasa duk mutumin da ya yanka don wani Allah subhanahu wata'ala ya yi shirka sannan duk mutumin da ya ci abin da ba ambaci sunan Allah ba a kansa ya ci haram don Allah subhanahu wata'ala ya ce fakulu mimma dhukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin abin da aka ambaci sunan Allah a cikinsa subhanahu wata'ala shine zaka ci to amma muka ga a yau sai muka sauya sai mutum ya zo ya wayi gari ya shiga cikin taska irin ta aljanu ba kuma za ka shiga ba in ka duba sihirul ahmad ba za ka yi ta'amuli da aljani ba sai ya gindiya maka sharuɗa wanda yake dukkan shi kafirci ne da sabon Allah subhanahu wataala ko dai ya ce ba za ka yi sallah ba ko dai ya ce a'a za ka dinga masa yanka ko kuma ya ce da kai za ka yi kaza za ka yi kaza to sai a wayi gari a ga wani mutum wai ya zo ya yi wata addu'a sai kuma ya zo aljani ya ce sai ka yanka kaza sannan sai ka yanka kaza don mutumin da ya wannan ya shirka da Allah muna fahimta malamai babu wanda ake wa yanka ai kusanci sai Allah subhanahu wata'ala a ina muka sami wannan a harcen annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin duk wanda ka dauka ka baiwa wani Allah to kai mushriki ne wal azlam jam'u zalam azlam din nan wato ainihin masu suka ne guda uku wanda suke zuwa da shi gindin Ka'aba akwai ɗaya za a ce if'al a rubuta jiki ɗaya kuma za a ce la taf'al ɗayan kuma a rubuta gafal idan aka jefa wannan mashi idan masu suna guda uku za a jefa su gaba ɗaya lokaci ɗaya idan if'al ya fito a cikinsa sai mutum ya ce to shi shikenan yanzu na samu ainihin garanti barin jin aiwatar da wannan aiki amma idan kaga la taf'al ya fito sai ya ce to lallai aikin nan akwai hadari a cikinsa in kuma ya ga gafal sai ya ce to yanzu ba a samu ba ba dama ba ba hagu ba yanzu dole sai an sake retrying sannan ko za a iya samu wani abu to amma mu kaga namu yau ya sauya da can kafin su zo su yi amfani da mashi da tsuntsaye suke amfani za a kamo tsuntsayen sai a sake su idan yayi dama sai a ce to akwai tayammunan akwai albarka in yayi hagu sai a ce babu albarka in ya miƙa tsakiya sai a ce to har yanzu ba a samu mafita ba shine mai hikima yake cewa la amruka ma tudra tawariqu bil hasa wala zajiratu at-tayr ma Allahu sani'u tsuntsun da zaka saki a cikin iska ya tafi inda za shi shi kanshi ma bai san abin da za a yi ba bare har shi ya baka ansa ya ce ga zaɓin abin da za ka yi to amma mu kaga a yau sai muka sauya sai muka koma bugun ƙasa ake ko kuma hisabi ko amfani da falaki wani kaji an ce da shi sunan shi mai aufa misali wani mutum kaji an ce a'a shi kofar ɗakin sama ba zai fito ba wai sai malam ya ba shi dama ya ce ya fita duk ina samun labari daga wani babban ɗan siyasa yana gaya mani cewa daga matsayi na kansila har zuwa sama za ka samu kusan casa'in da tara mushrikai ne kashi ɗaya ne waɗanda yake mutanen Allah tun daga kansila ka je wa ciyaman ka je wa ainihin gwamna bare kuma ka je wa shugaban ƙasa wanda za ka ga har akwai mutanen da ake tasa musamman su tattaki ba su Senegal ba su Nijar ba su Mauritania ba su Mali don ana nan wai ana farauto malamai masu zafi waɗanda suka san bugun ƙasa don mutumin da ya sihiri ko aka yi masa sihiri ya kafirce da abin da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk waɗannan mutane daga kansila za ga kowa akwai wanda ya aji yana duba masa yana zana masa in wani abu ne a ce kaza akwai mutumin da ake ban labari wai saboda wata kujera aka ce ya je sai baƙaƙen shanu guda arba'in baƙaƙe ya yanka ya sa a ruwa to kaga da waɗannan shanu zai kai ma gidajen marayu ya kake gani to duk waɗannan abubuwa shirka ne wanda mutane suke yi da Allah subhanahu wataala amma kuma ba su sani girman haƙurin Allah subhanahu wataala wallahi da a ce Allah yana kama mu da abin da muke aikatawa babu wani mutum yanzu wanda zai rayu a doron ƙasa na ba ku labarin wani mutum da ke neman wani matsayi aka ce wai ya tafi Saudiya ya fuskanci Ka'aba yana luwaɗi, yana karanta ayatul kursi an yi wannan a ƙasan na ba ku labarin mutumin da ya je shi ma yana neman wani matsayi wai malamin sai ya dargaje qur'ani ya ce zo ka taka ka hau sai ya ga ya tsorata sai ya ce ya kake zo ai da wane da wane da wane duk anan muke wannan aikin ba ga kuma har yanzu da su ake damawa a cikin musulmai a yau abin ya wuce ma duba misali irin na mushriki abin jahiliya na farko abin ya wuce haka akwai mutumin da zaka ga aljani ya ce daina yin sallan juma'a ko ya daina sallan la'asa yana nan kuma a cikin musulmai yana yawo ko yana ansa sunan musulmai ko kuma yana ansa sunan musulmi to kaga abin nasu su da ajiya da mashi suke yi amma mu namu a yau ya zo ya fito da salo daban-daban daban duk kuma an ka duba yadda nake bayani zaka ga taskar ainihin asalin jagoran shine shedani Allah subhanahu wata'ala yake cewa waɗannan ababe rijison ƙazanta ce min amali shaitan na daga cikin ayyukan shaidani rijis ɗin nan an ce yana komawa ne ga ainihin alhamru ɗin nan wasu malamai suka ce a'a dukkaninsa gaba ɗaya in ka tattara inna marhamru wal maisiru wal ansabu wal azlam dukkaninsu gaba ɗaya rijisun ƙazanta ce wacce yake daga cikin ayyukan shaidani daga nan sai malamai suka saba shin giyan nan najasa ce ko ba najasa ba ce jumhurin malamai sun tafi akan cewa giya najasa ce amma wasu ɗaiɗaiku daga cikin malamai sun tafi akan cewa giya ba najasa ba ce saboda a lokacin da ayan nan ta sauka kamar yadda ya zo a cikin sahih da kuma sunan hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhuma yana cewa na kasance ina shayar da Abu Ubaida da kuma Suhail bin Baida da wasu mutane muna sha a cikin gidan Abu Talha radiyallahu anhu sai muka ji ana kwarmatawa sai Abu Talha ya ce je ka leƙa mana kaga menene yake faruwa ko da na leƙa sai na ji wani mai kira daga manzon Allah alaihi salatu wasalam yana cewa jama'a lallai da giya da caca an haramta ta daga fadar annabi nake sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su tambaya ba ba su ce a'a mu tsaya mu gaya za a yi ba kai tsaye nan da nan sai suka dinga ɗauko tulun giyan nan suna diddilarwa a cikin garurukan madina aka ce duk kwatamin garin madina gaba ɗaya ya cika da giya to da wannan wasu suke cewa abin da sa muka ce giya ba najasa ba ce wato in ta taɓa ka kana iya sallah da ita su a nasu cewa saboda inda najasa ce da ba a dilalar da ita ainihin a cikin garurukan madina ba amma aisha radiyallahu anha ta mai da martani akan cewa saboda ai kwatamin madinan wato yana da kuncinsa bai kai yadda za a ce kowa zai iya zuwa ya ɗiba ba saboda in an sa an dilalan ma'ana zai iya kama hanya ya tafiyarsa ba wai wuri ba ne wanda za a ce saboda kuncinsa zai tattaru ya dunkule a wuri ɗaya ta yadda yake kowa zai iya zuwa ya zo ya ɗiba da taguwarsa da wannan sai jamhurin malamai suka ce giya a wurinsu najasa ce in ta taɓa ka sai ka je ka wanke sannan ka yi sallah ina fata muna fahimta Allah subhanahu Ta'ala sai ce fashtanibuhu ku nisanci giya la'allakum tuflihun ko kuma ku nisanci wannan kazanta domin zamirin yana komawa ne ga jisin din kazantar saboda kaga al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam ya dunkule gaba daya ce rijisun duk gaba daya kazanta ce dauda ce don haka fashtanibur rijisa ku nisanci ainihin wannan dauda zamirin yana komawa ne zuwa ga rijis muna fahimta ko la'allakum tuflihun ko ku za ku samu tsira ran alqiyama inna ma kawai yuridu shaytanu shaytani yana so ne an yuqi'a bainakum al'adawa wal baghdha ya aukar da ƙiyayya da kuma gaba tsakanin fil khamri wal maisir a cikin giya da caca wa yasuddakum an zikirillahi wa an salah sannan ya katange ku daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma daga sallah fa hal antum muntahu cin ku masu hannuwa ne za ku hannu ku daina shan giya koko ba za ku daina ba aka ce sai suka ce in ta haina ya rabbana haina ya rabbana ya Allah mun hannu mun hannu ba za mu sake shan giya ba ya tabbata a cikin muslim hadisin sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yace fiya unzilat ni a ciki na an saukar da ainihin aya game da ni domin wata rana mun je gidan ɗaya daga cikin abokananmu mun kasata ga kuma nama soyayye sai muka yi magana akan abin da ya shafi mutanen makka da mutanen madina sai jayayya ta shiga tsakaninmu sai wasunmu suke cewa mutanen makka sun fi mutanen madina wasunmu suna cewa mutanen madina sun fi mutanen makka sai rikici ya shiga tsakaninmu akwai harshen ainihin raƙumi sai wani ya ɗauko ya dake ni da shi a hancina sai hancina ya fashe sai na tashi ko da na isa wurin annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai na je na karanta wannan aya inna ma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa an as-salah fa hal antum muntahun shin ku masu hannuwa ne daga nan ya kamata mai nuni akan waɗanda suke fakewa da wannan aya suna cin mutuncin sahabbai radiyallahu anhu saboda abin da suke cewa ai mu ba mu muke zagin sahabbai ba qur'ani ne ya zagi sahabbai saboda ai kamar irin wannan magana an ce misali an samu wasu sun sha giya sannan kuma kamar inda Allah ke cewa wa mimman haulakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina ai qur'ani ne ya ambaci wannan sai mu ce da kai ya kai jahili da kiki wanda bai san qur'ani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya bari ne akan haka ɗin saboda ya haramta giya saboda inda ba a shata ba da su ba su san haramcin ba amma da suka shata sai Allah ya bayyanar da haramcin ta karara abu na biyu ko da dai misali an ce wancan abu ya riga ya gabata in ka koma ƙasar sura kaɗan sai Allah subhanahu ta ce afallahu amma salaf abin da ya riga ya wanzu ya gabata kamar yadda ya zo a cikin bukhari rahmatullahi alai hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma yana cewa akwai wasu mutane waɗanda aka kashe su a yaƙin uhudu gabanin haramcin giya ya sauka sai muka kasance muna cewa tsakankanin mu to waɗannan mutane ga yadda suka zamo gashi an kashe su sun mutu sun sha giyan nan yaya wannan al'amari zai faru sai wancan aya ta sauka laisan alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin alqur'ani ce ya wanke su gaba daya sannan kaga abu na uku ko da dai misali wannan abu ya bijiro daga gare su to su kuskuren su guda ɗaya ya fi aikin alkhairin ka da kai da dangin ka gaba ɗaya in ma kai ma abocin aikata alkhairin ne saboda sahabbai radiyallahu anhum adilai ne a wurin mu amma mutane ne waɗanda yake suna kuskure ba irin yadda ku kuke cewa a imma a wurin ku sun san gaibi kuma ma'asumai bane ba a a wurin mu da sunna babu ma'asumi sai annabawa sannan su sahabbai adilai ne amma kuma suna kuskure kamar yadda shekul islam ya faɗa rahmatullahi alaihi cikin littafin sana al-aqidatul wasitiyya a don haka duk wanda zai faɗi wani abu daban to wannan mutum ne wanda yake baya son Allah baya son sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yana cewa don mutumin da zai kaunaci sahabbai ko kuma ya kaunaci annabi to a gani na wato bai kaunaci sahabban nan ba face dalilin kaunarsa ga annabi alaihi salatu wasalam sannan duk mutumin da zai fada da sahabbai bai kyamaci sahabban ba face ya kyamaci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda duk mutumin da ke son sahabbai la shakka annabi ne yake so duk mutumin kuma da bai son sahabbai ba da kowa yake faɗa ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa a don haka da wannan nake jin hankalin matasa akwai abubuwa da dama waɗanda aka kawo mana cace ce a kaikaice amma mu ba mu iya ganewa sai mu zo mu shiga cikin waɗannan abubuwa dole ne a matsayinka na musulmi ka tsaya ka san wai shin kai ɗinnan ayyukan da kake ciki da halin da kake ciki a yanzu kaddari misali a ce kiyama ta tsaya misali kai za ka iya sha koko ba za ka sha ba abu ne da ya kamata ka damu kanka da wannan tambaya idan ko kana tunanin kana da kusuri kana da kasawa da gajiyawa a cikin wani bangare to alqur'ani ya ce li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin har yanzu kana da sauran dama don aikin da kake na banna ka yi ƙoƙari ka ce. duk aikin da kake na ta'asa ka yi ƙoƙari ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sahabbai suka ce in ta haina ya rabbana haina ya rabbana ya Allah mun hannu, ya Allah mun hannu. wa ati'u Allah wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ihdaru fa in Allah ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya cikin haramta muku giya da caca da kuma wannan kusanci da kuke na yanka da kuma ainihin waɗannan mashi da kuke sawa a gindin Ka'aba kuna neman gane yadda al'amari suke Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku waɗannan abubuwa ku yi masa biyayya wa ati'ur rasul sannan ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya cikin abin da ya isar daga Allah subhanahu wa ta'ala wahzaru sannan ku hattara ku ɗari ɗari daga barin saba wa Allah ko kuma saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin duk mai aiki su biyun nan ya kamata ya nemi yardar su wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mumini Allah da manzansa su ne suka fi cancanta da a yardar da su in har ni da kai mun kasance mu'minai ne a don haka wata aya ta mana bayanin in mu mun kasance ma Allah muke kauna mu bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har Allah kuka ce kuna kauna to wanda za ku bi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kar ku saba ma al'amarinsa sa wazaru ku yi dari dari ku hattara domin saba ma umurni guda daya daga cikin umurnin annabi alaihi salatu wasalam yakan kai al'umma zuwa ga bala'i da kuma fitina وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم kaga waɗanda suke saba ma umarnin annabi alaihi salatu wasalam falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna fitina tana iya samun ka saboda saba ma umarnin annabi alaihi salatu wasalam ya tabbata a cikin sunan annabi alaihi salatu wasalam ya ga wani mutum yana cin abinci da hagunsa annabi sai ce da shi kai bari cin abinci da hagusa manka sai ya ce ba zan iya ba da hagu nake so in ci sai annabi ya masa addu'a ya ce Allah kar ka shi ikon daga wannan hannu bayan hakan nan fa shullat yadu sai hannun ya shani kaga saboda saba ma umarnin annabi alaihi salatu wasalam to sai ka duba kaga mu halin mu a yau yaya muke ciki akwai abinda in kaji abinda mutane suke ciki a yau wallahi malam wani abu sai ka dinga shiga kana zubar da hawaye saboda tsananin tsoron buwayar Allah subhanahu wataala mun dare gaba ɗaya in bacin haƙuri irin na Allah subhanahu wataala in bacin shi ba mai saba ma wanda ya saba mashi bane ba to da yadda nake magana har da yanzu ba wani mutum mai rayuwa a doron ƙasa saboda duk yadda kake tunanin abun ya wuce Allah ya tsare fa tawallaitum idan kuka juya baya kuka kima Allah subhanahu wa ta'ala biyayya kuka ce ba za ku bi annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'alamu to ku sani annama ala rasulina balagul mubin kawai isarwa bayyananna ita ce kawai ta rage akan manzon da muka turo gare ku saboda shi ba zai tirsasa ku ba lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafa annabi ba zai kama ka da ƙarfi ya ce sai ka yi imani ba walau sha a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini anurzimukumuha wa antum laha karihun annabi ba zai tirsa saka ba ya ce dole sai ka yi imani A'a la ikraha fi din qad tabayyana ar-rusd gaskiya ta riga ta bayyana daga bata to kai yanzu ya rage naka kai ne zaka duba kai wa kanka adalci ko kuma kai ma kanka hukunci ko kuma ka zaba ma kanka abin da kaga daman zaba duk abin da ka zaban ma kanka wannan daidai ne ga kai ko dai makoma kyakkyawa tana jiran ka ko kuma mummunan makoma tana jiran ka Allah ya mana tsari laisa ala alladhina amanu laisa ala alladhina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqu wa amanu اتقوا وأحسنوا kaga balaga irin ta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambato mana maratibu da'awa guda uku martaba ta farko ita ce ni kaina tukunna na gyaru ina da kamala ina da sifa kamila wacce yake zan iya tunkaran wani in ce da shi ya gyara ayyukansa ko ko ya gyara aikinsa ko ya gyara kayansa ko ko bani da wannan kamala sannan sifa ta biyu yaya alaƙa ta take tsakanina da mahalicci subhanahu wa ta'ala har da zan tunkari wani in ce da shi ya gyara kayayyakinsa ya barbata ya dawo shirya sannan martaba ta uku ita ce tsakaninka da mutane yaya mu'amala ka take da mutane don ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala aljanna faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir don mutumin da yake so ya shiga aljanna a nisantar da shi wuta a kai shi zuwa ga aljanna mutuwarsa ta zo masa yana mai imani da Allah subhanahu wata'ala da kuma rana ta ƙarshe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ita ce wasiyar annabi Ibrahim da kuma jikokinsa ga ƴaƴayensa kaga ashe kenan ka zo ka imani da Allah subhanahu wataala da kuma rana ta ƙarshe sannan mataki na biyu sai magana waliyati ila nasi bi misli ma yuhibbu an yu'ta ilai ya je wa mutane da irin abin da shi ma yake so a zo masa da shi bi ma'ana idan ba ka so a zalunce ka karka zalunci wani ba ka san a cuce ka kai ma karka cuci wani ba ka san a tozarta ka kai ma karka tozarta wani to wannan adalcin shine muka rasa tsakanin mu da mu junan mu ni misali ba adali bane amma ina son amin adalci ni ban da gaskiya amma ina son mutane masu gaskiya ni din nan ban san a cuce ni amma kuma ina son cuci dan uwana yaya za a yi rayuwar ta zauna ba za ta zauna ba to shine Allah subhanahu ta'ala sai ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai da nasa'i da sauran wurare a lokacin da ayan nan ta sauka annabi ya ce alaihi salatu wasalam an ce da ni anta minhum kai ma kana ɗaya daga cikin waɗanda babu laifi a kansu laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu babu zunubi ko laifi akan waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai cikin abin da suka ɗanɗana na giya kuma suka mutu a kanta idza mattaqau matukar sun ji tsoro tsakaninsu da kansu sun gyara kansu wa amanu sannan suka yi imani wa amilu salihati sannan suka aikata ayyuka na kwarai sun mattaƙau sannan suka ji tsoro tsakaninsu da mahalicinsu mataki na biyu kenan wa amanu sannan suka yi imani sun mattaƙau sannan suka kiyaye tsakankaninsu da mu'amala da 'yan uwansu wa asanu sannan kuma suka kyautata ayyuka saboda addini kadai ba wai yana takaituwa bane kawai akan sallah da azumi da zakka da hajji ba laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla almashriqi walmaghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين kaga wannan tsakankanin abin da ya shafi kanka da kuma Allah subhanahu wataala sannan sai mu'amala tsakaninka da mutane wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fi riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zaka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirin fil ba'sa'i wad dharra wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun dan ya zamana kawai kana da yawan sallah ba ka da mu'amala kyakkyawa tsakaninka da mutane wannan akwai hadari a cikin rayuwarka dan ya tabbata a cikin suna wa in kana malamai sun kai ruwa rana wurin inganta hadisin wani mutum ya zo yana da mummunan makoci yana rayuwa tare da shi sai ya koka wurin annabi alaihi salatu wasallam ce makoci na kaga irin yadda yake yi annabi ce fitar da kayan ka titi ka ka tara su a titi ya je ya tara su a kwalta duk wanda ya zo sai ce ah, wani kana tashi ne ko kai sabon wuri ne ce kai dai bari mala ba sabon wuri ne ba ba tashi zan yi ba fitina ce ta makoci ta sa ni gaba kawai na rasa inda zan yi na fito da kayana sai mutane su wannan makoci naka Allah ya tsine mishi albarka abin sai ya kai kunnansa sai ya garza ya wurin annabi ce wane ya ce kai kasa shi ya fito da kaya gashi sanadiyyan fito da kayan mutane suna ta la'anta ta annabi ce eh, to to in baka so ka je ya rasulullah ina shaida maka na daina a bashi hakuri ya mai da kayansa cikin gida ashe kenan kun ga don ka ta yawan sallah ka ta yawan sallah amma kana da mummunar mu'amala halinka ba mai kyau ba tsakaninka da mutane wannan ba zai iya kai ka zuwa ga samun rahmar Allah ba subhanahu wataala saboda abin da mutane suka faɗa da shi ne mala'iku suke ɗagawa Allah ya anshi shaidar mutane ta hanyar mala'iku don ya tabbata cikin sahiha an wuce da gawawwaki annabi ya ce wajabat aka sake wucewa da wata ya ce wajabat Umar an Khattab radiyallahu anhu ya ce ma wajabat ya Rasulullah menene ya wajaba wancan ka ce ta wajaba wannan mata ya ce wancan kun faɗi alheri aljanna ta wajaba ya shige ta wannan kun faɗi miyagun ayyuka akan sa wuta ta wajaba ya shige ta ashe kenan kun ga dole ne waɗannan matakai guda uku su ne maratibu da ni in gyara kaina bayan na gyara sai in kalli mu'amala ta da maƙautata shin tana da kyau idan mu'amala ta kyau sai in fita waje kuma in gayyato na waje amma bai yiwuwa misali kamar irin rayuwar da muke a ciki a yau kai misali kana da shi ka ci ka sha ka tumbatse makwacinka yana nan cikin wahala cikin yunwa da damuwa baka damu da shi ba ko ko a'a kana da irin ɗan janareton na irin nafi na? ka karkata mashi hayaki kai kuma kana fama da haske ba haka muke rayuwa ba ko ko a'a kana da irin kwata wacce ke duk kwatan anguwan ku ta sai ta gilma ta ainihin gidanka sai ka kare gindin kwatan shi ya dinga daukan abin nan wari? wannan bai kyautu ba ga al'ummar musulmai saboda annabi alaihi salatu wasalam ya ce jibril ya zo alaihi salatu wasalam ma za la yusini bil jawab hatta zanantu annahu sayuwarithu ya bai gushe ba yana ta mani magana kan makauci makauci kai har sai da na yi tsammanin ma daga cikin kayana na gado zai gadar da shi wani abu to matukar kuwa haka kake misali ba haka kake ba to kai kai kasan kanka yadda kake sai ka duba kai makanka hukunci an ambaci wata mata mai yawan sallah da azumi da zakka da hajji amma ta kasance tana cutar da makwatanta annabi ce hiya finna sannan aka ambaci wata mata mai karanta sallah da zakka da hajji amma kuma ba ta cutar da makwatanta da bakinta ce hiya fil janna to kai wanne ne kake ciki da haka waɗannan su ne maratib guda uku laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa a cikin dukkanin komai masu kyautatawa a lokacin da za su yi bauta masu kyautatawa a lokacin da za su yi magana masu kyautatawa a lokacin da za su yi siye da siyarwa masu kyautatawa a lokacin da za su bayar ko su ansa masu kyautatawa a cikin mu'amala Allah yana san irin waɗannan mutane ya ayyuhallazina amanu ya تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه فمن بعد ذلك فله عذاب أليم الله سبحانه وتعالى yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la yabluwannakum Allahu bi shay'in wallahi da sannu Allah zai muku jarrabawa da wani abu min saidi na farauta tanaluhu aydikum wanda hannayenku za su same shi za ko dai ku kama da hannu wari ma hukum da mashin ku ko kuma a'a idan dabbobi ne manya za ku amfani da mashi wurin kashe shi Allah subhanahu wataala zai muku wannan jarrabawa muqatil bin hayyan radiyallahu anhu ya ce wannan aya ta sauka ne a lokacin sulhul hudaybiyya lokacin da suka fito sun fito sai ya zamana ga su cikin ihrami kowanne yana sanye da kaya amma sai suka dinga ganin ainihin kayayyakin farauta farautar nan kana iya kama shi da hannu ma ka riƙe sannan kuma kana iya amfani da makaminka wurin harbinsa ko sukansa ko yankasa suka dinga ganin su suna girmawa Allah subhanahu wa ta'ala ce zai muku jarrabawa da waɗannan abubuwa za ku ga abin amma tunda kuna cikin ihrami to bai kyautu ba tanaluhu aidikum wanda hannayenku za su same su wari ma hukum da mashinanku li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tantance daga cikin ku wanda yake tsoron shi a fake ba wai ya sani ba ai ya riga ya sani amma ya tantance ku tsakanin ku ku gane wane ne mutumin Allah wane ne bara gurbi a cikin ku afallahu ank lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستبي من رسله من يشاء دائما هكذا قال الله سبحانه وتعالى cewa zai tantance saboda mu da kanmu mu gane wane ne mutumin Allah wane ne ba na Allah ba قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun bara gurbi mummuna ba zai yi kyau da abu kyakkyawa kuma wanda yake bin Allah ba subhanahu Ki shi yasa ko cikin mata ma a can yake cewa al khabisatu lil khabisat al khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat kaga kyakkyawa namiji sai kyakkyawa mace bara gurbi mace sai kuma bara gurbi dan uwanta namiji to Allah subhanahu ta'ala ya riga ya sani innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir to Allah yayi wannan ne ya gane a cikin ku wane ne yake tsoron sa a fake faman itada ba'da zalika don mutumin da ya ketare iyaka bayan haka falahu azabun alim to wannan yana da azaba mai radadi ashe da wannan muke fahimta cewa duk aikin da zaka yi ya zamana ka yi ƙoƙari ka sanya wato tsoron Allah subhanahu wata'ala ka da shi sawa'an ka ga idon mutane ko baka gani ba duk abin da za ka yi ka tabbata cewa kana yin sa ne don Allah subhanahu wata'ala amma in zamana cewa a kai sai kaga mutane aikin ka ke tashi amma kuma idan ba su nan aiki sai mummuna ya bayyana to wannan kana da matsala a rayuwarka sannan kuma kana da nau'i irin na munafikai da kuma munafinci tattare da kai amma duk inda kake zamana cewa cikin mutane ne waje ne a fake ne to ka tabbata cewa Allah subhanahu wataala shine hadafinka ya ayyuhallazina amanu ya يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقا والله عزيز ذو انتقام يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني كاكدو a sura idan ka duba zaka ga ta fara ne da ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhilli saidi wa antum hurum to yana ɗaya daga cikin cika al'aura ana shine Allah subhanahu wa ta'ala ke kiran mu daki daki abinda aka sa mu muyi wanda aka tsawata mana mu rabi da shi ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la taqtulu saida kada ku kashe abin farauta wa antum hurum alhali kuna cikin harami bai ma'ana duk mutumin da ya sanya kayansa na harami to duk abin da zai gani na farauta haramun ne ta san masa sai dai abubuwa guda biyar waɗanda suka zo a cikin sahih hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khamsu fawasid yuqtalna fil hilli akwai wasu abubuwa na dabbobi fasikai ne ana kashe su a cikin harami da kuma wajensa kaga daga cikin su akwai al akwai hankaka sannan akwai al-aqrab abin kunama sannan akwai al shurwa sannan akwai al-hayya a wata riwaya macijiya sannan al-kalbul aqur kare mahaukacin kare wanda ya haukace ya na cewa yana tsaran yana cizon kowa to wannan ya tabbata akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ko da ka sanya ainihin harami in kaga waɗannan abubuwa kana iya kashe su saboda suna cutarwa imamu shafi'i rahmatullahi alai sai yake cewa idan an ga abin da ba zai cutar ba to ana iya barinsa ba za a kashe ba ina fata muna fahimta abinda bai cutarwa misali dama illar da ta sa aka ce za a kashe waɗannan abubuwa wato illar ita ce cutarwa saboda maciji idan ka barsa zai sare ka kunama idan ka barta za ta ɗalle ka kare in ka barsa zai cije ka shirwa in ka barta za ta yakushe ka misali haka kuma hankaka da sauran irin waɗannan abubuwa don haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in an ga waɗannan abubuwa a kashe su wa man qatalahu minkum muta'ammidan don mutumin da ya kashe daga cikin ku abin farauta da ganga fajaza'un mislu ma qatala minan na, to sakamakon abin da zai bayar irin abin da ya kashe na dabbobin ni'ima shine za a zo a shata masa sai ya nema ya bada misali in ka kashe kerkeci sai a nemo a cikin dabbobin ni'ima menene yake daidai da kerkeci misali in an samu tinkiya misali ko rago yana daidai da kerkeci to kai sai ka ba da wannan kerkeci a matsayin ainihin biya da ka kashe na wancan wannan shine hukuncin Allah subhanahu wataala ana karantawa fajaza'u misli ma qatala minan na'am idan misali ka karanta fa jaza'un mithlu akan sifa ya zama na cewa abin da ka kashe daidai da daidai kada ya ɗaran masa kuma kada ya kasa sa amma idan aka ce fa jaza'u misli ma qatala minan na'am bi ma'ana ana iya samun fifiko in abin da ka kashe misali aka samu wata dabba irin wancan ko dai ta gaza mata ko ta ɗaran mata to ana iya ba da ita a matsayin wancan da aka kashe ina fata muna fahimta yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligh ka'aba a samu adilan mutane guda biyu daga cikin ku waɗanda za su zo su yi hukunci hadiyan hadiya ce wacce za a kaita baligh al mai isuwa zuwa ainihin ka'aba ma'ana abin nan da zaka bayar kai a jirgin din Ka'aba a yanka sannan sai a raba ma masakai wannan shine abin da Allah ya shar'anta wa duk wanda yayi farauta yana cikin harin muna fahimta ko wani mutum ya zo wurin abubakar da siddiq radiyallahu an yake cewa da shi ya kai khalifa lallai hakika ina sanye da harami sai na zo na abin farauta sai na farauce ta menene ke a kaina wanda zan biya abubakar da siddiq radiyallahu an sai ce to dakata bari mu nemo wani mutum guda daya sai ya tafi don ya nemo wani sai shi wannan balaraban ƙauye ke cewa ah, a matsayinka na shugaba khalifan musulmai in kawo maka magana da yanzu ka zo ka ce min wai zaka nemo wani sai kun shawarta ku gaya mani abin da zan yi sai yace da wai da shi wai haka kai canka baka karanci faɗin Allah bane subhanahu wata'ala yahkumu bihi zawa adlin minkum hadiyan baliga ka'ba wannan hukunci a sami adilai guda biyu daga cikin ku hadiya ce wacce za ta isa a dangana da ita can gindin Ka'aba sannan a yanka araba masakai kai ba karanta wannan ba to anan sai malamai suka saba shin shi wanda yayi kisan ya dace ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suka za su yi hukunci ko bai dace ba wasu daga cikin malamai suka ce bai dace ba kamar imamu malik rahmatullahi alai amma kamar shafi'i da ahmad rahmatullahi alai ma suka ce a ya dace saboda an samu wani hadisi hukuncin da umar yayi radiyallahu an wani mutum ya yi farauta sai ya kawo masa ƙara sai ya ce da shi to kai ma zo ɗaya daga ciki ka zama ni da kai na biyu wanda za mu yi hukunci a kanka don haka da wannan ya tabbata babu laifi idan mutum ya kashe abin farauta ba laifi bane shi ma ya zama ɗaya daga cikin wanda za a yi hukuncin da shi matukar shi adili ne wannan babu laifi aw kaffaratun ta'amu masakina ko kuma idan mutum bai samu abin da zai siya na dabba ba to aw kaffaratun ta'amu masakina ko kuma kaffara wato ita ce ya ciyar da masakai guda shida sannan ana karantawa au kaffaratu ta'ami masakina anan malamai suka ce kaffaratun wato atfu ne akan jumloli waɗanda yake sun gabata sannan ta'amun khabar ne li mubtada'in mahdhuf takdirin sa au hiya ta'amu sannan kuma ta'amu yana iya ɗaukan badal yana kuma iya ɗaukan atfu bayan domin kullu ma sahha an yu'raba badalan saha an yu'raba atfa bayanin illa fil mawdi'ain don abin da za a iya cewa da shi badali ana iya cewa da shi atfa bayan sai a wurare guda biyu to anan ka ce ta'amu yana iya daukan atfa bayan ko kuma ya dauki badal ko kuma ya kasance khabarun li mubtada'in daga taqdirin sa au kaffaratun hiya ta'amu masakina aw adlu dhalika siyam wato kafarar haka ita ce a ciyar da masakai ko kuma au adlu zalika ko ko abin da ke iya kwatankwacin wancan shine a yi azumi na kwanaki guda uku kamar yadda ya zo a cikin siha hadisin ainihin ka bin ujra radiyallahu an wanda ya zo kwarakwatai sun masa yawa sun dame sa a cikin kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na ga lallai wannan al'amari naka na kwarkwatan nan yana ka shin kana iya samo rabin ainihin sa'i ka ciyar da masakai guda shida ya ce ba zan iya ba ya rasulallahi ba ni da halai to ka je ka azumci kwanuka guda uku ashe kenan kun ga kafara mutumin da ya kashe wani abu na dabba a nemo irinta idan ba a samu irin nan ba to abin da zai faru ya zanto ya ciyar da masakai guda shida rabin sa'i ko kuma muddu ɗaya na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan sabanin malamai wasu kace ce muddun nabi guda ɗaya zaka samu masakai guda shida ka basu wasu kace ce a'a nisfu sa ma'ana rabin tiya ko kuma kilo zaka zo ainihin mu a namu yaren kenan na yau zaka baiwa kowane miskini guda daya wannan kuma shine abin da hadisi ya tabbatar na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce an masa haka ne li yazuqa domin ya dandani wa bala amrihi nauyin al'amarinsa da ya aiwatar in an ce wabal shine nauyi ko kuma uquba an masa wannan ne domin ya ɗanɗana afallahu amma salaf abin da ya riga ya shuɗe wanda aka yi na farauta ya riga ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya yafe shi wa man ada amma wanda ya koma ya sake farauta bayan ya ji wannan aya fayantaqimullahu min Allah subhanahu wata'ala zai yi masa kamu daga gare sa zai yi masa irin nasa kamun in an ce intiqam asalinsa ɗaukan fansa ne amma da nauyi ka ce, Allah zai fanshi wannan abu daga wurinsa ma'ana shine Allah zai masa kamu subhanahu wata'ala wallahu azizun zuntiqam Allah subhanahu wata'ala mabuwayi ne kuma ma'abucin kamu ne ga dukkanin wanda ya saba masa subhanahu wata'ala an tambayi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma aka ce mutum ne ya kashe dabba sai aka zo bayan an shata masa an gaya masa abin da zai yi ya biya sai kuma ya sake zuwa ya sake yi da gangan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma sai yake cewa ba za a ce da shi ya bada wani abu ba kawai abinda za a yi masa sai a ce fayantaqimullahu min Allah zai yi maka kamu daga gare sa ba a da bukatan a ce ya bada wani abu ko ga abin da zai a'a tun da yaki ya ji ya ji sannan kuma ya gani ya ya gani to sai a bar shi da al'amarin Allah subhanahu wataala Allah mabuwayi ne sannan kuma ma'abucin kamu ne ga dukkanin wanda ya saba masa wannan aya tana da hukunce hukunce da ya kamata mu yi bayani idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe za mu tattabo wasu jawani bangarora na hukunce hukunce sannan mu ambaci sabanin malamai sannan mu yi bayanin abin da yake shine yafi inganta wanda malamai suka rajjaha wanda mu ma muke tafi a kansa sai mu yi bayani domin fa'ida tafi gamewa insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya amin malam menene hukuncin mutumin da yake sanya turare kuma yana azumi babu laifi matukar turaren ba zai kai ga makoshinsa ba domin kamar da Hassan da Bukhari radiyallahu anhum suna ganin babu laifi ga mutum ma ya sa kwalli yana azumi to da wannan wasu suke kiyasin cewa turare ma matukar ba zai kai ga makoshi ba babu laifi a sashi ma'ana ba irin mai bugun nan sosai ba domin akwai turare wanda yake soft perfume wanda yake ba shi da zafi sosai wannan babu laifi a cikinsa na'am bayan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam yawancin rai malam a karatunmu na sati sati lahadin malam ka ce duk wanda ya canza sunan baban shi azaba ta tabbata a gare shi malam to idan mahaifin mahaifi ne shi ya canza fa saboda malam na shiga wani hali na ne saboda mahaifina ya sa min suna Muhammad Mubarak amma lokacin da na shiga makaranta sai ya canza min suna da Ahmad kuma ya ce in yi amfani da Mubarak a matsayin sunan shi kuma shi sunansa Umar to malam zan iya ci gaba da Ahmad Mubarak duk da cewa Mubarak sunan sunana ne ko ko ya zan yi to abin da Qur'ani ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah a kira yara da sunayen iyayensu wannan shine yafi adalci a wurin Allah subhanahu wata'ala a don haka sunan mahaifinka shi zaka koma ka bi kuma hadisi wannan sahihi ne duk mutumin da ya musa dangantakarsa ya yakice kansa daga ainihin eh, abin nan nasabar mahaifinsa to wannan kafiri ne kamar da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam amma shi tun da shi ya canza sai a gaya masa canjin nan kuskure ne saboda yaya kai ne mahaifina kuma ni kai mani izina da in je ina amfani da sunan wani wannan kuskure ne a musulunci don haka sai a kira ka da sunanka na mahaifinka wallahu a wala ya ce da fatan malam yana lafiya malam tambaya na anan shine jiya an kawo hadisi akan cewa cin abinci akai-akai yana kawo halaka to malam idan ka ci idan ba ka koshi ba idan ka kara to malame matsayin haka wannan babu laifi a ciki abinda muka ce ko a likitance ma cin abinci akan abinci yana haifar da cuta da kuma ainihin kasawa don 'ya'yan hanjinka sukan gaji da aiki kakan shaƙe su to wurin shaƙan nan sai ya zama da cewa an zo an samu matsala ko dai matsalar ta haifo daga ainihin ƙoda ko kuma daga hanta ko kuma daga sefa saboda aiki ne suke yi kan aiki babu hutu su ma suna da haƙƙi a kanka kaɗan ba su damar sarata Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum malam dangane da karatun da aka yi jiya na rantsuwa to ina son don Allah mala ya ƙara min bayani akan wannan hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man halafa ala yamini har zuwa da karshen hadisin saboda wasu suna kafa hujja da shi in sun yi rantsuwa sai su kawo hadisin wannan hadisi abin da yake nufi don mutumin da ya rantse zai saba ma Allah ko kuma ya rantse zai yi wani aiki mummuna sai ya ga aiki kyakkyawa ya bijiro masa annabi ce alaihi salam to ya je ka kafara sannan ya je ya aikata wannan aikin alkhairi kada ya aikata wannan banna da ya ce zai aikata to kaga ashe babu hujja da wani zai rike akan wannan hadisi ya rike dan ya aikata wani abu dan manufansa a'a hadisin maganar da yake yi in kace wallahi sai ka yi zina annabi ce to kaje ka yi kafara kar ka yi sannan kaje ka yi aure shine abin da ake nufi amma duk wata fahimta wacce ba wannan ba to ba hadisin ba shi bane sababin wurudin sa ba wallahu a'lam sai wannan ya ce malam dangane da dai karatun da aka yi na rantsuwa mutum ne ya yi rantsuwa amma ba ta baki ba ta waya ya yi tax ko kuma ya yi rubuta leta ya rubuta wallahi tallahi ba zai yi wani abu ba sai kuma daga baya ya zo yi wannan abu shin malam yanzu tunda ba da baki wannan rantsuwan ba ai da lafazi da ishara duka waɗannan magana ne za mu iya gane wannan cikin alƙur'ani يا Haruna هارون ما كان أبوك امرأ wa ma كانت أمك baghiya yaya ta yi kaga ishara magana ce in ka zo kana sallah aka ce da Allah ka gawa ne sai kai haka ka girgiza kai ma'ana me ko kuma kai haka ma'ana me ban gan shi ba ta ashe ishara magana ne bare kuma rubutu tunda baka rubuta ba sai da kai niyya don haka rantsuwa ce in baka yi baka fara ta hauka Allahu a'lam ya ce assalamu alaikum shin malam yana halatta mutum ya sa mai a kumatunsa don gashi ya fito to wannan babu laifi a matukar ba zai canza ainihin halittar mutum ba to wannan nau'i ne na ado kulman man harrama zinata allati akhraja li wat tayyibati min rizq amma in ya zamana zai canza sura ko halitta to wannan shine ya haramta wallahu a'lam wannan yana ma malam fatan alkhairi tambayan shi anan shine malam shin aikin hajji idan ka samu kudin zuwa ta wajabta akan musulmi ko da baka da kudin an biya maka ne ko koya yana bukatar malai kara mai bayani akan haka to malamai sun saba kamar yadda ya zuwa cikin muslim rahmatullahi alai kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut ya isa girman zunubi ga mutum ya tozartar da wanda yake ainihin jibintan al'amarinsu ko yake ci da su malamai sai suka saba kan cewa shin irin wannan hali kai kana cikin rayuwa ta rai kwakwai mutu kwakwai sai aka biya maka hajji shin za ka bayan a gidanka ba abinci ko ko abincin ne ya waje ba kan hajji wasu suka ce ka ci da iyalinka domin su ne ya waje ba amma hajji tun da sharaɗinsa istita'a sai kana da iko to yana daga cikin rashin iko an baka hajji kuma gidanka ba abinci wasu suka ce a wannan hali ka sarayar da hajjin ka zo ka ci da iyalinka wasu kuma suka ce a'a an ce wa timmul hajja wal umrata lillah a cika hajji da umra don Allah saboda Allah subhanahu wataala a don haka dole ne tunda an biya ma ko da gidanka ba komai ka karaki ce ka tashi ka tafi to yanzu kai ya rage naka cikin sabanin da na malamai domin ƙa'ida ta usulul fiqh ana cewa la yunkarul mukhtalaf abinda malamai suka saba na far'i matukar kowa na da abinda ya riko da shi mai ƙarfi ba za a saba ba ma'ana babu laifi babu inkari ka ɗauki wanda kaga kai yanzu kai ka fi musanin maslahar ka shin in ka tafi gidan ka bar su da yadda za su yi koko a'a in ka tafi hajjin ka tafi babu komai har sai ka dawo to sai kai nazari ka duba abinda ya fi cancanta sai kai da kai wallahu a'lam sai tambaya na karshe saboda lokaci ya yi mace malam tambaya ta anan shine mutum ne yana kiyo poultry kenan sai ya ɗauƙon talotalo ya sa wa kaza don ya kyankyashe don allah malam ya hukuncin wannan a musulunci wannan babu laifi <laughs> ya yi abu mai kyau <laughs> to sai cikin masallacin sha Allah na'am ka'aba na'am na'am to wannan yana ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen da ya kamata mu yi bayani gobe amma babu laifin da ka tambaya hadiyan nan dole ne ta kai gindin kawa ko ko wato abin nan imamu shafi'i rahmatullahi ala ya ce dole ne ta isa amma imamu malik ya ce a'a a wurin da kai aika aikan ka kashe farautan anan ne za a yanka ta abu hanifa kuma rahmatullahi ya ce to ya danganta in ka so kai ta can in ka so kuma ka batta azumi kuma kwana uku ne masakai kuma su shida za a ciyar wallahu A'ala. na'am alaikum salam na'am na'am a inda su suka baka ba a nemi ka sa wani abu sannan a baka ba wannan kyauta ce suka baka amma in har an kayyade sai ka bayar a baka wannan kaga ya zama wani abu na caca eh na alaikum salam david na na'am na'am Now, now, ai duk yare ne na yahudawa wai kar a ce da kai interest in karara sai aka canza yare aka ce dividend amma duka jajayen gauta ne yadda zaka gane caca ne ai akwai sanda aka zo aka samu economy meltdown a duniya gaba daya abun yayi affecting duk wasu shares na duniya gaba daya abun yanzu zama affected ko ba haka bane to kaga ka san cace ne yahudawa ne su suke remoting abin in sun ga dama su yi upgrading in sun ga dama kuma su yi deforming abin ba yadda ba su na'am kan magana itikafi bayan alfijir ne yake shiga kamar yadda hadisi ya nuna na'am tambaya ta ƙarshe na'am na'am a iddata abin nan za ta yi idda in tana idda da jini sai ta yi da jini in kuma ba ta jini sai ta yi da watanni ka gane ko eh, matar da mijinta ya tafi ya barta aka raba aure idan tana daga cikin masu jini to idda za ta yi da jini shine salata ta ƙoro, don wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salata ta ƙoro. idan kuwa jinin ya riga ya ɗauke. to sai ta zama wallahi ya isna min al min nisaikum in irtatum fa iddatuhunna thalathatu ashhur in ta wannan shikenan sai ta je ta ainihin abin nan nata insha Allah so wani na da bukatan addu'a yana da matsala a wurin aiki Allah ya yi mashi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu